A shirinmu na nishadi a yau dandali ya samu bakoncin Umar Faruk dan auta wanda aka fi sani da Umar Small. Ya ce sha'awa ce ta sa ya tsinci kansa a harkar yin waƙoƙi domin shi ma abucin nishadi ne. Ya ce yanayin da ya tsinci kansa na taka rawa wajen wakar da yake rerawa. To ya take ne Malam Umar Small? Gaskiya ina sha'awa ne saboda tun tashi na mawaƙa da dama sukan burge ni kuma dai ni kawai ina son harkar ne. Ba don wani abu saboda ni kaina tana sani nishadi nishaɗi kuma dai ke san abin da kake so a ina kake samun basirar waka shin sai abu ya faru ne kake samun basirar waka ko ko kawai haka yake zuwa maka ka rera ko ya kake na wayan gari ko a cikin ɓace rai ko a cikin dai annishuwa kawai na kan ji kari ya zo mu to kuma yawanci ni concept ina mu a mawaka gaskiya da bambanci da sauran mawaka ni akan musulunci nake waka eh, ina bar labari kamar na musuluntar da wata ne kenan wata kabilan to a haka dai ni nake waƙoƙi na dai kamar nima ina wani yaƙi ne na daban dai kawai ka waƙa na na yake nan eh kan yi dan ko jiya ma na yi gaskiya amma dai abin da na fi ne dai na musulunci na ni musuluntarwa nake da ta taka kuma ka taɓa musuluntar da mutane eh turu ma ya faru gaskiya mutum na daga baya mutane uku ne eh, ta je suka faru waka taka Mm. a ina suke waɗanda mutane akwai a gombe akwai a jos akwai kuma wata a Zariya. Eh. sai na ɗauke shi kuma haka don akan kira ni ma musulunci gaskiya ne na nanayen sai an ce ka yi ne kake yi ko ko shi ma idan ya zo maka kana yi na nanayen shi ma kawai ina yi ra'ayi dai kawai wancan na fi ne amma na nanayen ma ina yi to da ramin wani na nanaye da aka san ka da shi miji na nanaye mm. eh to an ni da ko ta kucaka kucaka eh, wata dai ko wace ba ta mure kawai ta wata yarinya haka shi ne ko wata Ga labari, ga labari, ga labari na kucakar yarinya, ga labari na kucakar yarinya. Mai sauraro saurara karkakiya, labari na kucaka wata yarinya, ya faru a gaske kan wata yarinya. da ta bata maka rai sai ka rera mata eh wallahi ta san da ita kake eh za ta iya ganewa ba kuma lalle ta gane ba amma ina tanin mata gane eh. ban dai kira suna ba dan ke san haka me hada ku kawai ta yau da Budurwa ka ce <laughs> eh. <laughs> to yanzu kana da wata budurwar eh amma kusa aure na yanzu ka rera mata waka eh ne mata rera mana Iddaus yarinya da zan aura ne mata waka ita ce Gimbiya kenan suna waka Gimbiya sarauniya na na fidausu kamila Allah ne ya bani ke in gari ya waye farin ciki na na yi wa Allah godiya. <laughs> To kenan a takaice ma iya cewa kai yanayin da ka tsanci kanka yana taka rawa wajen waƙoƙin da kake yi? Gaskiya. To a al'adar wannan shi, to kan yi wa mutum da <laughs> mu ce ya rera wa dandalin VOA radio ta matasa waƙa za zaka iya mana? Dandalin BOA Radio na matasa ku saurara daban yake shirin so yana faɗakarwa nishaɗantarwa ku zo ku ji. A ranar Asabar ɗin da ta gabata ne aka ɗaura auren producer Salisu, ofisa a unguwar Fage a kanan Najeriya an kwatar da maman ɗaya daga cikin ofishin Dauda Rarara a wani asibitin kuɗi a garin Kano sakamakon zazzabin cizon sauro. da fatan Allah ya bata lafiya. Kamfanin Nuhu Movies tuni ya kammala aikin ci gaban shirin Uba da ɗa fim ɗin da ake ɗaukar sa a garin Kano mai ɗauke da jarumai kamar su Ahmad Ali Nuhu da shi kansa Ali Nuhun da Hadiza Gabon da dai sauransu. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.